cikin abubuwan da aka yi bayani akan wannan da ya zo a wannan ƙasa ya nuna ya ga mujaddidin addini har ya koma a can wurin ashekhu mutarul kunti ashekhu mutarul kunti ya ce ya Allah ka shaida na ga wanda ya gashe Usmanu a ranar kiyama asu uku ya faɗi haka to sanadiyar shaukin haka ya dawo ya ce gaskiya warko bai gane ba amma yanzu ya dawo a nan sai kwana guda a nan inda mujaddidi sannan ya koma ya ce yanzu kan ya gan shi shi ganin bayan Allah ba garin alheri ba ne bayan haka nan inda ya ce nan sai nasimi ma'ana iskan jijjihi ya yi mai nemanci ma'ana ya abu da shi ga almiski ga iskan jijjihi kaga za a sami zai ba da wani kamshi na musamman sannan bayan haka maganar da aka yi ta cewa isnadin da ya ambata na wuri dai to silsila ta kadiriya to cikin wannan littafi a cikin infakul mai sura abin wani muhammadu bello ya faɗa bayan haka kuma wannan waka ra'iya kenan da shehu abdullahi ya yi ma muktarul kunti sannan akwai wacce shehu usmanu ya yi gare shi bayan haka kuma akwai wata bancin wadda banar sulaima wadda wata lamiya ce haka ma muhammadu bello ya ma wannan bawan allah waka to yadda za mu tashi shine shahi na arba'in da uku shine summa daga baya inna shaykhana usmana hakika shehin mu Usman adama Allahu izzatal Islam bihi ya Allah ka dawwama da girman musulunci da shehu Usman to shi shehu lamara yayin da ya ga kasratar jama'ati yawan jama'a da jama'a tashi mu fara katal kuffari su rabu da kafirai gaba ɗaya saboda suna da yawa sannan suna da buƙatar su kansu jama'a shi wucewa su rabu da wayannan kafirai din ma'ana abu wannan bangare wa ikamatal jihadi kuma da kansu har suna neman a tsaye da jihadi ja'ala ya shiga yahudduhum ala silahi yana faɗaitashe su akan neman su samu makami na kare kansu da addininsu don kamin haka an samu matsaloli da dama kamar da bayani zai su shehu usmanu da awasta sai da ta shekara talatin cicicci amma duk da haka daga cikin tsangwamar da suka sha akwai lokacin da a cikin watan ramadana an ka iza a nan gimbana an ka tarwatsa Jama'arsu. amma duk da haka shehu ba su fara kare kansu ba da dai wasu abubuwa da dama da bayani zai zo to shine yace ya faɗaitashe su akan kowa ya rika makaminsa wa ya yaqulu lahum yana ce musu inna isti'dad silahi sunna hakika tattali na makami sunna ne a cikin alƙur'ani Allah yana cewa iddu lahum mastada'atin min quwwah ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أتكين سورة الأنفال فجعلنا منك شغنا سئده منا تتتل ونم مساميد وجعل الشيخ يشغي الله ينا تروقون الله أن يريه يودع مشي ملك الإسلام ملكة مسلمتي في هذه البلاد السودان a wayannan garuruwa na ƙasar hausa wanda an san wayannan garuruwa irin a nan gaba ɗai sokoto da Kebbi da zamfara da kano da katsina da borno da dai sauransu a lokacin duk suna da su gombe duk suna ƙarƙashin wayancan kayan ɗin to shine shehu ya ce allah ka gwada mai mallakan musulunci ashe musulunci ne suka wa suka wa fatin gaba dai ba kansu ba fi hadhihi albilad sudan a waɗannan garuruwa na gasar Hausa wa magalika ya ko waki haka din inda ya wake wannan fi qasidatihi alqadiriyya a cikin waka ce ba kadira al'ajamiyya wacce da hillanci fa'arrabtu ma ni ko shi wa abdullahi ne larabci wannan waka bi abiyatin da wasu baitota wahe ga sunan dama translation din waka zuwa waka abu ne mai nauyi sai kwararen gaske yanzu ci shehu ya yi ta da hillanci shi ko shehu abdullahi ya bi ma'anoninta kamar da zai ce hafiran an hafiran an hafirin kamar da kasan kokoto da kokoto ba bambanci kamar na doki to haka ya bi wannan waka din ta mujaddidin addini to wannan yana tawassuli ne da sidi abdulkadir jailani kaddasallahu sirrahu wanda sunansa a shehu abdulkadir ibnu abi salih musa ibn abdullah ibn yahya al-hasani wanda yana da nasaba ga al-hasan dan dan sayyidi ali shi ko wa amadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana da nasaba ne ga hussein dan dan sayyidi ali wanda an haye shi sai da abdul qadir jilani sallahu sarahu a jilan ko kace kailan wata alƙarya ce bakin ganga wadda tsakaninta da bagadada tahiyar ini guda wanda an haihe shi hijira na da 470 ya yi wafati tana da 561 yana da shekara 91 a duniya daga cikin littattafansa akwai tafsirul jailani da kuma algunya da ɗalibi da rikin haƙƙi azza wa jal a wannan waka baiti talatin da bakwai mujaddidi ya yi shehu abdullahi ya ƙara baiti hudu a ƙarshe bayan ya yi translation ɗinta kaga baiti arba'in da kenan sannan mahi yawa na asararu shehu Usman mahi yawa gaba ɗaya an ce yana sa su ne a yaren hillanci mahi yawan dinsa a yaren hillanci sannan mujaddidin addini bai taba littafi a hausa ba bai taba waka a hausa ba sai so guda bai waka hausa kushi ko saboda ɗumi yayi yawa alkilu wal kamar da muhammadu samba kulwa cewa mujaddidi bai jin hausa to sai wannan waka ɗin ta hausa ko kuma aka samu wani mutum shaidani a wannan lokaci san biya da kake ba za a rasa wanda ke suka kaba game da tafiyar kalamarin addini ko nan kake yanzu balle irin su mujaddidi to anan da kuma na sama gare su anan sai kama cewa ai shi gaba ɗaya bai son hausa bai son hausawa don haka ku hausa ga kunan kun shiga addinin da shehu yake jaddadawa ga shi bai son ku gaba ɗaya to da maganar ta kai ga kunnen shehu to sai waka hausa don su ci cewa yana son hausa yana son hausawa sannan wai ba bai iya hausa ɗin ba don kowane yare mu jaddadi na shi to shine wannan waka wadda farkonta an ba mu babban tafarki da iyallahi kaga ga hausa ta yi an ba mu babban tafarki an ba mu babban hanya shine da'iyar lani shine mai kira ga addinin Allah shi wannan babban tafarki din har dai zuwa karshen waka din wanda Muhammadu sun san ya faɗi wannan waka din a cikin ilhakin da aka yi na kanzul auladu wa darari shahi na 395 to anan an ce ma kusan kashi biyu bisa uku duk gaba ɗaya a sararudi ne sun tsaya ne a cikin hillanci to gawa ka kama haka abin lura duk wani alheri na duniya da na bar zau da lahira ya shige cikin wanga tawassuli da yi a shi wannan shi ya nuna mana ta wasu ba karamin al'amari ba ne duk guri ne gaba ɗai gaba ɗai guri da duk mutum ke yana cikin wanga waƙa ne bayan haka kuma tawassuli ya tabbata a cikin alkur'ani a suratul nisa'i ma misali guda kawai Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu at-tauba eh, suratul baqara suratul baqara inda Allah ke cewa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru anan wurin yastaftihun malaman tafsiri su kurdubi da dai sauransu sun yi bayani akan cewa sanadiyar wannan yahudu na haibara hidikwata ce ta yahudawa duk sa'ad da suka haɗu yaƙi daga dafana ga dafara za su ci su da yaƙi sai suka ce ba magani su yahudu dai. face mu yi tawassuli mai kamun kafa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya Allah albarkacin annabin da zaka aiko karshen zamani Allah ka taimake mu akan waɗanga ga dafa jama'a wa yahudu ne suka yi tawassuli tsinan tsinannun amma da suka yi kamun kafa da girman ma'aiki Allah ya biya musu bukatarsu to ina ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ga wannan makaho din nan inni a tawassuli bika ɗinnan. na wanda ya tura annabi sallallahu alaihi wasallam kaga a qur'ani na a hadisi a takaice turare suna da dama sannan malaman mazhaba gaba guda uku al imam malik al imam shafi al imam abu hanifa su uku din nan sai da tawassuli al imam ahmad kawai abbe ta da fahimtar tawassuli ashe malaman mazhaba guda uku duk sai da tawassuli to haka ma mujaddidin addini a cikin ihya usunna ya yi tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su shidda bi jahili indaka bi jahili indaka Allah don alfarma annabi abunka haka masu shehu Abdullahi da Baisar to yanzu dai ga tawassuli da Sidi Abdul Qadir Jilani kadar sallahu sirruhu da shehu Usman ke yi wanda shehu Abdullahi ya larance ta يا رب عالم بادن كالظاهر أجب الذي يدعو بعبد القادر بركات أحمد في بلاد الله قد عمت وزمت عند عبد القادر يا رب يا متفضلا لعباده سلني بفضلك عند عبد القادر إن المسيء لدى الأكابر يلتجي فلجأت عند الشيخ عبد القادر إن كنت لم أحسن فشيخي محسن إني لمنتسب لعبد القادرين يا رب يا متالتينا عالم بادن يا ولد أمسن أبند أقوي كالظاهر daidai yadda ya san abin da yake zahiri ma'ana da zahiri da ɓoye duk ɗaya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ma fi sabatu ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu يحاسبكم bihi Aji, Allah ka karba ma الذي yad'u wanda ke roƙo yana tawassuli bi Abdul Qadir da sai da Abdul Qadir Jailani sallallahu alaihi wasallam anan yayi wani abinda masu arumi ke ce mata sure ka zahiri bi Abdul Qadir dan gona farko ya fara da ra'u to haka na karshe ma zai taho da ra'u din na ƙarshe ya taho da rawa amma duk da afiya ta gaba ɗaya da ra'ara ne amma dai zan baiti na farko ya daidai da na dango na farko ya daidai da na biyu to wannan shi suka ce mata sure barakatu ahmad albarkokin annabi ma sallallahu alaihi kad amma daƙiƙa sun game wajen maddu sun tattara inda abdul qadir kun abdul qadir fi biladillah a cikin garuruwan Allah ya rabbi ya da na ya mutafaddilan ya mai yin baiwa da ibadihi ga bayansa sinni ka sada ni inda abdul qadir bi fadlika don fadalaka Allah innal musi'a hakika mai mugun aiki yantaji akwai yantaji yana ladewa ne ladal akabir gun manya manyan mutane fatun da haka ne sanadiyar haka laja'atu lillabi inda shekhi abdul qadir gun shekhi abdul qadir haddasa Allah sirra wanda mai alburda ma ya yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin alburdarsa ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi in kuntu lam uqsin in hanni ban kyautata ba fa shaykhi ai malami na sai da alqadar jalal muslim ya kyautata inni haƙiƙa ne lamuntasibun na dangana ne li abdul qadiri ma kuntu ahlan an ujaba banda cancanta a karba mini ni dinnan ni karan kaina banda wannan cancanta aje ya Allah ka karba min li kauni wasilati domin madanci na ina yi ne daraja don darajojin abdul imanuna imani mu ma'a sunnatin tare da sunna fi da'atin a cikin biyayya ga Allah zirni biha ya Allah ka kara min su imani da bin sunna da kuma da'a ga Allah Allah ka kara min su bi shekhi don darar da shekhu abdul qadir wa ba'id ka nisanta an ganshi wa ba'id ka nisanta al-kufra kafirci ma'abida'in tare da bid'o'i wa ma'asiyatin da sabo ani to anni ne amma saboda lalurar waka sai ce ani saboda ba zai ɗauki shadda ba ani gare ni ne Allah na yi wannan bai karkarati domin a yi min haka don yawan jani darajar Abdulkadir ya rabbi ya mata da cina yau cikin tausili yake to Allah ka tsare shi da bid'a da sabon Allah ashe tausilin ba bid'a bane ya rabbi ya matalici na bidni ka kara min bil ulumin nafi'a ilmun muka masu amfani Allah ba don ne ba min darajatul musma Allah don darajar wanda aka wa suna bi Abdul Qadir wanda an san cikin ɗiyansa akwai Abdul Qadir shi Usman shi Abdullahi ma Abdul Qadir guda uku yasa arini ya Allah ka gwada min to wannan shi abbaitul kasi gaba ɗaya shi ajiban wannan waka shi wangare ne din nan don yadda suke hillance ya allahul lambina ma da muyi dirlis didi gamdar da abdul qadir ma'ana arini bidini ka galiban fi hadihil buldani min darajati abdul qadiri anan tawassuli ne yayi akan cin duk wayannan garuruwa na Najeriya da ma Afirka ta yamma har cikin Nijar har Burkina Faso da wannan baiti din da wannan waka din shine ce arimi ya Allah ka gwada min galiban mai mai rinjaye ma'ana rinjaye fi hadhihi albuldan a cikin wayannan garuruwa kina a cikin wannan ƙasa bidinika ya zan a samu rinja da addinin ka Allah Allah min daraja ta don darajojin Abdul Qadir sallallahu alaihi wasallam an ga shi a jigon waƙar gaba don sun sha tsangwama sun sha tsangwama ne sanadiyar haka yi wannan waƙa ne kamin a fara yaki ya rabbi ya mata da cina fastur ne ka ruhe ni bi sitirka da ruhin asirin asirinka da'iman tutuk koyaushe min darajati don daraja da musulman da ake wa suna bi abdul qadir sunni ya Allah ka tsare ne mina shaidani daga sharrin shaidan min insin wa min jinnin na mutum da na aljani bijani don darajar a shekhi abdulkadiri wani jini Allah ka tsarshe ne masa'ibar duniya wa ukura musibohin duniya da lahira min darajata don darajar almusma bi abdulkadiri haskin umuri Allah ka kyautatar da al'amurana fi duna wa fil akhirah da yake abin da warshi ne ba wa fil ba wa fil ga duniya da kuma lahira bi makani don darajar manyu du'a wanda ake kira bi abdul qadiri ya rabbi ya matalici na yassirli ka sauƙaƙa min ashada'ida tsananci tsananci kullaha gaba su to anan sai a ƙetara wancan dangon tun an samu takalimi da tahiri a lura ya rabbi yassirli shada'ida kullaha to abokin gani ne Shi ne ɗango na biyu ga baitin da ke bi mai wani kenan eh a'a ajazul baiti na baitin da ke bi ma wanga ya rabbi yassir min shada'ida kullaha sai wani baiti ke bi mai ku lura da kyau ya rabbi asirni da kullaha sai wani baiti sai mauti ko to ba tare suke ba sai wani kuma ya rabbi khatimati to ba shi ba wannan na tahi a'a min daraja ce dai a lura da haka ne ya rabbi yassir lil da kullaha min darajatil musma bi abdul qadir haka shi sai a lura da haka ne Allah don darajar wanda ake ambato Abdul to sai mu taho shi ko wanga dangon wanga baitin sai mu hada shi da wancan dangodin na wancan haka suke ya rabbi khatimati fa ha idza ba idan yake ba idza mauti a tare makani Abdul Qadir haka suke ya rabbi ya mata da na khatimati ta, fa ha Allah ke kyautatar da cikawa ta yi cikawa mai kyau idza ata mauti idza mauti idan mutuwa ta a tazi? Allah bi makani don daraja Abdul Qadir ya rabbi ya matalici na yassirli ka sauƙaƙa min ijabata munkarin wa nakirihi ba da ansa ga munkarin da nakirinsa bi makani don daraja Abdul Qadir nan an ce wa nakirihi don tare suke idafa saboda mulabasa kamar ka annahum yawma yarawna alam yalbatu illa ashiyatan aw duhaha an kace ce duhaha ita ashiya din ta ita mare a hancinta ita wannan marece din to munkarin da nakirinsa don tare suke ya rabbi ya matalici najji ne ka tsarshe ne min ta'azibi kabrin ga azabar kabari domin shi kabarin an ce shi ne farkon masauki a cikin masauki na lahira sannan ba wani abu mai munin kallo irin kabari wani abu ka dibe shi mai munin kallo irin kabari sai dai usman radiyallahu ta'ala an sai daga cikin al'asharatul mubashsharu da bil janna yana da certificate certificate mai yawa na shiga aljanna bai ace ne ba sanadiyar sani sahabi dubu da dari hudu sun ka samu certificate ɗin shiga aljanna sayyidi usman radiyallahu ta'ala to anan idan ya tafi ga kabari zai kama kuka ce Usman kai da haka kai da ka take ni ka kawo kuka ya ce kukan da nika idan kabarin ya yi kyau to baya za ta yi kyau amma in bai yi kyau baya ba za ta yi baya za ta samu matsala wannan shi kabari an san za a tona bayan an tona kuma a wani rami karami wanda zai tare jikin mutum sannan bayan haka a sa itace in an ka sa itace sai a sa haki sannan bayan an sa haki ta gaba dogon yaro ba kenan don gaskiya sai an kula dogon yaro ba daidai ne a sashi ba gaskiya magana guda saboda shi hakin shi asali dai tun harko ɗai kenan al'iskar ɗin nan wanga da ake baibaya da shi wanga haki na iyaka sannan bai da wari shi to amma dogon yaro bayan an sama ma don me an ga sama turare ba don ka tai da kamshi ba yanzu an kawo dogon yaro an an sama na daidai dogon yaro abu ne mai zahi yana da zahi, yana da baci duk dai dogon yaro ya haɗa waɗannan abubuwa mu haka ina abin nan magiya ina barin wasiya dole da na rasu Allah ka asamin dogon yaro asamin wannan haƙiƙa Allah ka amshi abubuwan da muke yi Allah ka amshira mu bisa ga imani da barkasa mu bisa to shine bayan haka kuma a sa wannan ƙasa din wacce za a dan jika sannan a biyo da ƙasa a yi maka tuli duk dai wannan kabari ke to sannan wa'annan da suka saka a ciki kamin su ban makabarta za a tashe ka za a yi maka tambayoyi to ne aka san a tsaya jin kaɗan a yi taimaka addu'a a yi taimaka addu'a daga ciki Allah shi baka ikon amsa wannan tambayar da za a yi maka to shine shi hoke roko ya na najini ka karshe ni min ta'azibi qabr daga azabar qabr ya Rabi min ta don darajojin Abdul Qadir ya Rabi na inni ka ni'imtashe ni na imal qabri ni'mal qabri al-qabru rawdatun min riyadil janna min darajati don darajojin manyan su wanda ake wa suna bi abdul qadir ya rabbi najini ka tashe ni min shamsul qiyamati daga ranar alkiyama an san za ta sassabto wani za ta kawo mai wurin gwiwa ta yi ma wani a wurin kunkurin sa wani ma zuwa da zai kawo wurin waya wani zai hade shi a lokacin rana ta sassabto kusa aka ce min mai ruwa ya ce ban sani ma mil wanga na tafiya ko na mace. bayan haka mutum har zai masu alaihi hisabi ya ga inda makoma ce take to Allah ka tarshe ne daga ranar alkiya ya rabbi min daraja ta dan darajojin Abdul Qadir rabbi ya da na atini ka bani kitabi littafi na min yamini hannun dama na ya rabbi min daraja ta dan darajojin Abdul Qadir amma man uce kitabahu bi min fasafa yuhasabu hisaban yasir ya rabbi ya matalici ya sirri ka sauka kamin hisaba ta kwalkwalo ko a ce hisabin kiyamati kiyamata mannuki sha'ul ba. ya rabbi min darajati dan darajojin abdul qadir ya rabbi faqilni ka nauye min mawazini ma'aunai na gadan gobe fa amma man sakarat mawazini fa fi itatir rabi ya rabbi min darajati dan darajojin abdul qadir ya rabbi jawizni ka ketare ni sura da jahannama sura da nan na jahannama ya rabbi min darajati dan darajojin abdul qadir Allah ko ya rantsuwa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hasban maqdiya sannan da shi siradi kai ne kamar takobi sannan yana da gashi kamar silili haka sannan sashe ne guda biyu ga zumunta ga amana don haka hadari ne kace zumunta ko cin amana ya rabbi a Allah ka sanya ni shafa'ata ceton Ahmadin alaihi wa sallallahu sallar sallar. khairul wara yayyanta ne kai bi makani dan darajojin Abdul Qadir hadisi na Buhari na Imran Husainin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hamdu qawmun minan nari bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yadkhuluna aljanna wasu za su yi ta daga wuta da ceto na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su shiga aljanna amma duk wanda ya shiga aljanna ba zai hito ba wa ma hum min habib mukhrajin fa wanda zai shiga aljanna ya hito amma wanda zai shiga wuta zai hito wanda Allah subhanahu wa ta'ala wa arzikin hito ya rabbi ya matalici na ne ka shi ne min haudin da da tafkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul wara le talikai bi makani don darajar abdul qadir hadisi na buhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafki na ya kai tsawon wata guda tahiyar wata guda ruwa ne sun yi wari bisa ga nono bayan haka kuma kamshi ne ya yi almiski sannan shantulla ne adadin taurarin sama suke duk wanda ya sha wannan tafki ba zai kishirwa ba har abada Allah ka sha shi ma ciki tunan khairul wara bi makana abdul qadir a wata nusa ya rabi min darajati abdul qadir ya rabi ya matalici a jirmi ka karshe ni min narin daga wuta mudkhalan alhali a shiga san fi jannatin cikin aljanna bi makani don daraja abdul qadir kenan duk da la'arafi ka aji mutum an sallah a rafi ba wuta ba wuta kake ba ba aljanna ba amma dai karshe aljanna an kai ya rabbi kamar da tuci suratul arafi ya rabbi ya da na zawujni ka shi ni bi hurin inu ha hurin inu hurin inu ma'ana masu warwarin idanunsu Allah ya wata wata nawa bi hurin inu to masu warwarin idanu aka ce ba don an sa dan aljanna ba zai mutu ba da in ya gahurul aini da ya mutu saboda yadda aka shirya ta amma da haka matan duniya da suka bauta ma Allah suka bauta zan su sai sun yi su komi ya rabbi ya mata da na min daraja ta don darajojin abdul kadir arini ka gwada min waje ahmada fuska annabi muhammad ja in madogara ta ilahi ya mata lici na wara shugaban kai. bi makani don daraja abdul kadir ya kakko kyawo kun annabi Muhammad akwai wani sahabi ya dibi wata dibi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ma yake ya wata kyau bayan haka Abu Hurairah radiyallahu ta'ala yace wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani abu da yake kyau ne ba Yace wallahi ka ce ka anna shamsa tajri fi wajhihi kamar rana ke gudana a cikin huska ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan yayi murmushi haske ne zai kama kyalkyalniya ga ƙarfi gaba ɗaya saboda haske na ma'aiki wata rana aisha radiyallahu ta'ala an hawa ardaha tana ninke allura ta faɗi wuta ta mutu wannan wutar kama a ce balbanta zamanin su annabi sallallahu alaihi wasallam na shigowa ga ɗakin sai ta ga allurarta to sai ta yi baitattuka daga cikinsu wa ajmalu min kalam taraka du'ainu وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء tace wanda ya hika kyau da ɗan ijiya ba ta gan shi ba wanda ya hika kammala mata ba su haife shi kuma ba za su haife iri ne ba mai ishirin yana cewa laqad a ajabal aba a ila da shirhihi hakika wallahi haihuwar irin annabi ya gaje da duk wasu ubannai gaba ɗaya ba za su iya nan ba muna tare da shugaban isiri ne gaba ɗaya mullah yusuf fakalla hizabullah ta ce an talice ka an kubutace ka ga kowane irin aibi gaba ɗaya kamar an talice ka yadda kaka so kai kace ayi ka haka aka yi ka sallallahu alaihi to shine shehu ke cewa ya Allah ka gwada min fuskar annabi Muhammad shi kan yayi ta ganin ta khairul wara eh, yayin ta kai Allah bai maka don daraja Abdul Qadir ya rabbi uddani kalisa wani na zata ga masu ganin zatin ka karba bi da'awati duk addu'o'in ga da nake bi abdul qadir anan Allah na cewa wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira aw nuri lil ladina ahsanu al husna wa ziyada kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana wani sahabi ya ce ina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam aike dibi wata daren sha hudu yake cewa indakum satarawna rabbakum iyanan Kama كما ترون هذا القمر لا تدامون في auka أو كما قال حديث البخاري ومسلم sannan mujaddidi ya faɗa a cikin hiyakus sunna wa ru'yatul mu'mini lahu ta'ala fil akhirati haqqun ganin mu'mine ga Allah subhanahu wa lahira gaskiya ne a cikin usuluddin ya faɗa a cikin mi'rajul awami ya faɗa a cikin tanzihu rabbil qudus ya faɗa a cikin ulumul mu'amala ya faɗa a cikin umdatul bayani fil ulumin lati wajaba al ayani ya faɗa to gashi nan kuma ya faɗa ashe ba za a ce ba a ga Allah ba za a ga Allah ba wannan ba aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a wa ajib ya Allah ka karba du'a addu'ar na dun mazan mu gaba da wani sa'ina da matan mu ya rabbi ya Allah min darajati dan darajojin Abdul Qadir wa taqabbalan ya Allah ka karba du'a bayan addu'a ga mamma kuma zai yake bamba ke babba bayan ya keɓe yanzu zai yi gaman ma gaba ne wa taqabbala ya Allah ka karba du'a a kullil mu'min addu'a duk wani mu'mini duk wani wa du'a da addu'a kullil mu'mini duk wani mu'mini sannan taqabbala ya Allah ka karbi nazmi tsarin waka ta fasara ta farko kenan ko kuma wa taqabbala ya Allah ka karbi du'a addu'a kullil mu'min dukkanin wani mu'mini nazmi tsarin waka ta da nake yi wa ku sani wasilatu na kwadanci ne mulki li abdul qadir wa ajib sannan ya keɓance addu'a ga baituttukan ga guda uku wa ya Allah ka karba ma du'a a mu'allifin addu'a mai wallafawa ni ne kenan shi ma katibin tare da duk wanda ya rubuta wannan tawassul ya rabi min darajati abdul qadir ajibi du'a ya Allah ka karba addu'a li hafizin wanda wanda ya haddace tawassulin ka ma a ƙarin tare da duk wanda ya karanta tawassuli gashi muna karantawa ya rabi min daraja su dan darajojin Abdul Qadir ajibi du'a ya Allah ka karba addu'a li sani ga duk wanda ya saurara ma a farihin tare da duk wanda ya barin ciki kenan banda wanda ya damu bin nazmi da wannan tsarin waka min daraja ta Allah don darajojin Abdul Qadir kada tamma haƙiƙa ya tunwaye fi shaharar Rabi'ul Awwal watan rabiul awwal watan gane kenan shahrul li ahmad ai wata ne na annabi muhammad wanda ake maulidin su kenan wanda shi fa maulidi kowace masaba ta yi da shi jaddu kakan abdul qadir shi aka kakan abdul qadir to anan sai ce tarihu hijratihi tarihin hijira ta date din wannan waka bashir dubu da ɗari biyu da sha biyu don haka bukata ta biya abshiru ku dai farin ciki kaga bashirun abshiru an samu istiqaqi wanda wannan tawassuli da shehu yayin yanzu haka yana shekara 225 daidai 225 wata wasalu duk gaba ne ku zanka tawassuli bi shehu abdul qadir inji shehu to nan waka shehu ta kare baitin nan 37 yanzu sai baiti hudu na shehu abdullahi shi wa ya ce arrabtu na larabci mali ahi abinda na shai na dan uwana ne na jini shakikinsa wa kuma malami na ne wanda ya yi shi ujumatan da hillanci to tawassilai ne da ni da shi duk muna tawassuli ba za a bar ni baya ma an tare bi abdul qadir arju ina da maha alqabula karba bi shirkati saboda nayi tarayya da shi ko ne la'alla ne don ni tilmizu shine tarayya ni almajirin tilmizin almajiri li abdul qadir ni almajirin shehu usman shi ko shehu usman almajirin abdul qadir ashe kana cewa mutum mallamin ka ne mutum mallamin ka ne ko da ba ku zamani shi ba inda kana bin sa wa hurufu nadmi haruffa na tsarin waka ta utubi an bi hurufi an biye su da haruffan waka ta hafiran an hafirin ko hoto da ko hoto daidai wa daidai yadda ka san ko hoton doki wani bai wani ba haka ne bi wakar illa kalilan in ba kaɗan ne ba abinda ba a rasa ba don haka sai sake maimaita baiti na farko yace barakatu ahmada albarkokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad amma hakika sun game wajen sun tattaru inda Abdul Qadir qaddasallahu sirru fi biladillah a cikin garuruwan Allah kuma anan an rabin wannan littafi ne kuma anan gaba ɗaya yanzu daga yanzu za a fara bayani akan sanadiyar hijirarsu da kuma jihadin da suka yi da kuma baitattukan da suka tattara a cikin wannan waka din ta hijirarsu ƙarin bayani da Allah kai mu wani sati za a ƙara bayani kan in Allah ya so wannan kenan bayan an kira za a amsa wannan tambaya insha Allah